بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرض بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم أيها الإخوة آه، كما كلهم yau ma a takaice za a yi bayani akan abin da hudu ba ta kunsa gwargwadon hali allah ya sa abin da za a faɗi ya amfane mu duniya da lahira bayani abin da hudu ba ta kunsa shine duniya a wannan koko makon gobe ranar litinin za ta haɗu akan wani babban abin da allah baya so abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani a kai amma duniya ina nufin kasashen duniya sun haɗu a kan wannan za su yi taro su tabbatar da wani hukunci wani allah hukuncin nan zai zama hukunci ne na ainihin duniya baki daya wanda wanda ya saba wannan hukunci wala allah a nemi ainihin tozartar da shi wai ya zubi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana halin yahudu da nasara akan irin makircin da suke wa ainihin addinin musulunci da musulmi kuma har ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa lallai ba za su taba yadda da mu ba in ko kaga sun yadda da mu to mun bi hanyar su ne Allah ya tsare mu daga sharri su Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum yace lan har abada ba yahude da ba nasare ba za su yarda da kai ba sai ka bi ainihin tabarkin su a wannan abin da ainihin ake kira a kai shine kayyade iyali hana haihuwa zartar da zina wanda wa iyazu billahi idan mutum yana sauraron rediyo zai ji maganganu da yawa na mutane <coughs> akan samu na kirki da kuma ainihin lalatattu wanda yake su ne mafiya yawa daga cikin lalatattun nan akwai wani dama kuma lalataccen ne washi tutu ake kiran shi shugaban addinan afirka ta kudu wannan mutumi ya fito kara ya ce shi a ganinsa wannan ba laifi ba ne domin me wai ita duniya ta ita cika jama'a za su wahala allah ya sauwaƙe wanda kamar sun ɗauka cewa rayuwar jama'a a hannunsu take alhali ko rayuwar mutane a hannun allah take ya ce shi har ya kara da cewa shi yana ganin mutum ya yi zina da mace kafin ya aure ta wannan ba laifi ba ne wai ainihin ƙara soyayya ne da kuma sanin ainihin junansu ta nan ne za su fahimci juna shugaban addini ne fa wannan magana amma kuma alhamdulillah addini ba na musulunci ba saboda haka ainihin dama akan wannan hanya suke tafiya yan uwansa ne suke wannan kira ya tabbatar da maganar yan uwansu saboda haka yana so duniya ta taru ta lalace a kuma abu mafi sharri shine waɗannan mutane suka rasa ƙasar da za su zaba a zauna a yi wannan taro sai suka zaɓi ƙasar musulmai wanda wannan ƙasa kashi casa'in da biyar na mutanen ƙasar wallahi musulmi ne wannan ƙasa ko ita ce misira wanda har shugabin yin a abin nan ministan eh, eh, harkokin waje ya yi magana yau kuma alhamdulillah babu yadda za a yi a taro a lalace an samu wasu kasashe wanda suka ce su ba su yadda su je wannan taro ba to sai yana raddi a kansu waɗannan ƙasashe da suka ce ba za su zo wannan taro ba na ainihin tabbatar da zina na ainihin hana haihuwa cewa waɗannan ƙasashe wasu suka yi wa kansu su suka mayar da kansu da a duniya saboda haka wanda ya ziyarci wannan shine ainihin ake tare da shi Shi ne bai zama saniyar ware ba to alhamdulillah mun yadda mu zama saniyar ware domin me abinda Allah baya so ne abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai faɗaitar a yi ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana cikin sa yana cewa wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum yace kada ku rika kashe ƴaƴayenku wai don kuna tsoron talauci Allah ya ce mu ne za mu arzuta su kaga bai yi magana ku ba masu din wanda ku ba ku ne masu arzuta su ba Allah ya ce arzikin su a hannunmu yake sai mun arzuta su sannan ku ku ci albarkacin su saboda haka menene na damun kai wai shin mun zo duniya ne don mu dawama eh mun zo duniya cewa babu mutuwa to wani irin ainihin rashin hankali ne na irin rashin gane ainihin addini na rashin fahimtar inda aka sa gaba har suke magana cewa wai a daina haihuwa don a rayu a duniya a ji daɗi mun zo duniya don mu ji daɗi ne mun zo duniya don mu ji daɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya su jinil mu'min duniya kurkukun mu'mini ce wa jannatul kafir kuma aljanna ce ta kafirai saboda haka abin da suka ɗauki duniya mu ba haka muka dauke ta ba mun ɗauki duniya abin hawa wanda za mu ƙetare zuwa lahira Allah ya sanya ainihin mu iya kyautata wannan abin hawa namu Allah ya sa iya wahalar mu a nan duniya saboda haka so sun zo duniya da wasu rayu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jan kunnen mu yana jan hankalin mu yana nuna mana cewa wala yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam fa bi'sal masir Allah ya ce wannan rayuwar da suke ta duniya ta kyalkyale kyalkyal banza Allah ya ce kada ya ruɗe ku ya ce wallahi jujjuyawa ne ainihin na banza kuma ɗan jin daɗi ne kankani Allah ya ce sannan makomarsa wuta tuk da wuta a ce ita ce makomar mutum to daga cikin ainihin lalatattun nan an yi hira da wata mata ita ce za ta wakilci Najeriya ko ko tana cikin waɗanda za su wakilci Najeriya zuwa wannan wuri abin bakin ciki wannan mata musulma ce ana kiranta rakiya sani ahmad maganar da ta yi jawabin da ta bayar a kan amsa tambayar da aka yi mata wai musulmin da suke inkarin wannan abu musulmai ne wanda yake ke san abin da suke yi ba musulmai ne wanda basu fahimci inda aka sa gaba ba saboda in aka ce an zo duniya an yi yawa za a taru a aita wahala a rasa abinci a rasa wurin zama a rasa inda za a tsugunna saboda haka wannan mata ta yi kokari ta koma ga Allah ta tuba zuwa ga ubangijinta matukar ba haka ta yi ba wallahi tana cikin kafirai domin Allah ta tabaraka wa ta'ala shine ce kada eh, ku kuskura ku yi wannan kuma ubangiji yana cewa wa idal maqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat saboda lalacewa a ah, saboda lalacewa sai musulmi suka dilmiya suka tunduma cikin wannan hanya ta lalacewa alhali in ka lura rayuwar nan ta duniya ba komai ba ce in ka danganta ta da rayuwar lahira ko tun da ubangiji ta baraka wa ala ya nuna mana cewa ainihin duniyar nan ba domin kada musulmi su karkace ba ba domin kada musulmi su bi hanyar rana ba ya ce wallahi da sai sun yawo kafare duk gidajen su na azurfa da inda suke tattakawa to ai musu zinari, ya ce amma saboda musulmi kada wannan abin ya ja su saboda mai saboda raunin imanin su amma in banda raunin imani yaushe kafiri zai baka zai burge ka yaushe aikin da yake yi zai ja hankalinka yaushe aikin da yake yi za ka damu da shi ina ruwanka da shi ta ci gaba da waɗannan maganganu har wanda suke hira da ita tsakanin bbc da america suka ce wai idan aka gama taron saboda sun ji daɗin maganar da ta yi za su sake hira da ita don su ji sakamakon ainihin wannan taron? to alhamdulillah a kuma najeriya ne aka samu wani mutum musulmi wanda an rubuta sunan shi yana daga cikin wanda za su ba da jawabi a wannan wuri wallahi da ya ci da ya dubi abin da yake faruwa a wannan wuri ya ce ya janye ya ce ba za shi ba aka yi hira da shi don bai kai haka ya ce wallahi taro ne na sabon allah ana kiran shi usman jibril ko mai ritaya gwamnan kaduna na da eh ya ce ba za shi ba saboda sharri aka zaɓi wai yana cikin wanda za su hudu ba a wannan wuri saboda lalacewa amma alhamdulillah ya janye ya ce ba za shi ba saboda sabon Allah za a yi don Allah bai son wannan taro da za a yi taro ne na wa Allah cuɗanyar ma da za a yi ta maza da mata a wannan wuri ya ishe ainihin lalacewa a wuri. saboda haka haramun ne musulmin da ya halarci wannan taro haramun ne musulmin da ya yadda da abin da za a zarta a wannan taro haramun ne mutumin da ya kasar da ta yadda da wannan ainihin ta karɓi bakuncin waɗannan mutane saboda haka duk zunubin da za a tara a wurin duk abin da za a ɗauka a wurin wallahi wallahi suna da kaso a ciki man dalla ala sharri ka fa'ilihi a wani kawalin fala yunqas min athamihim shay'an yace wallahi suna da sakamakon abin da wanda suka yi aiki da wannan abin duk wanda ya shirya da wani aiki ya mummuna zunubin da waɗancan za su yi Allah ya ce daidai da wanda ya kirkiro wannan abu kuma ba za a rage komai a nasu ba kuma ba za a rage komai a nashi ba daidai da abin da suka yi saboda haka suna cikin wanda suka saba mu wannan kar mu mance addinin musulunci yana kira ne zuwa ga ainihin yawan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kahu na wata na salo fa inni mubahin bikum yawmal ya yace ku yi ta aure ku yi ta haihuwa ni zan yi alfahari da ku a ranar tashin alkiyama jama'a ta tafi ta kowane annabi yawa saboda haka wanda ya rayar da wannan sunna yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna Allah ya ba mu ikon rayar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin wata magana kar mutum ya ce ah, to ai alahira ne in Allah ya ga dama yana da yarban fanya yawa mu a nan duniyar ma ya ce ma yamna mumin an yattakhiza ahlan la Allah an yarzuqahu nasbatan tusqilu tusqilu al-ard bi la ilaha illa Allah yace me zai me hana mu'mini ne da zai yi aure baya kwaɗayin wata Allah Allah ya bashi zuriya waɗanda za su cika duniyar nan da la ilaha illallah nauyin la ilaha illallah a bayan ƙasa ya yi yawa to ashe kaga kenan masu kira da ƙayyade ainihin haihuwa suna kira ne kan cewa waɗanda za su bauta wa Allah su yi karanci wannan da sisa sai suke wa musulmi idan su sun yadda da rayuwar duniya kuma mu yadda da ita ba domin mun san rayuwa ce temporary rayuwa ce ba mai dorewa ba rayuwar mai ɗorewa tana can ayyukan da kai na alkhairi a nan duniya shine zaka tare da shi a can saboda haka musulmi mu yi kokari mu kalubalanci waɗannan mutane Allah baraka wa ta'ala yana cewa wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku yadda ku kashe ainihin ran da Allah ya haramta a kashe kowa kenan me rai Allah ya hana kashe shi ye an gane ya ce sai dai da ainihin hukunci na shari'a in ya saba akan abin da ya kamata a kashe shi a kashe shi wannan shari'a ce ta kashe shi ba kai ka kashe shi ba sannan a gaba Allah yake cewa wa man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yace duk wanda aka kashe mishi dan uwa a bisa zalunci yace waliyin shi mun dora wannan nauyi a kansa sannan idan aka zo ramuwar gayya za a yi kisa kada a yi barna cikin kashewa kada a ƙetare haddi ya ce wannan wanda ya zo ɗaukar wannan fansa Allah ya ce mu masu taimakonsa ne hakika shi za a taimake shi saboda haka don Allah musulmi a yi kokari a taimaki waɗannan bayan Allah marasa ƙarfi masu rauni waɗanda ake kashe su ba tare da ainihin haƙƙinsu ba ku dubu wani lalacewa don Allah a zamanin jahiliya ta farko wallahi ba a kashe maza mata ake kashewa saboda tsoron ainihin abin kunya ko ko ainihin kasu taru a zo ainihin wajen yaƙi a kame su a bar ainihin uba da bakin ciki shi yana ganin ya sauƙaƙa musu wannan in ya kashe amma a wannan tamu jahiliyar wallahi ba mata kawai ba ya haɗe mata da maza su ake so a halaka saboda haka mu guji wannan mu kyamaci wannan kada musulmi ya kuskura ya sanya kanshi a cikin wannan Allah shi ne mai arzutawa Allah bai ce ka zo duniya ka ji daɗi ba annabi yana cewa almasu alal din alal jamra wanda yake rike da addini kamar yana rike da garwashin wuta ne saboda haka ba ya zo jin daɗi ba ne ya zo ya rayu ne rayuwa ta ainihin addinin Allah ya bauta wa ubangijin shi gaba ɗaya rayuwarsa addini ce ba a ware wani wuri aka ce ba addini ba ne saboda haka waɗanda ba su fahimci addini ba su ne suke irin wannan kira kuma suna ikirarin su musulmi ne Allah ya sauke a rayuwarmu gaba ɗaya musulunci ce Allah yana cewa kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yace ka gaya musu sallata addini ce ibada nake yi kan da zan yi addini ke yi duk abin da zan yi zan yi don Allah ne ba zan yanka don gumaka ba ba zan yanka don wani ba rayuwa ta ka gaya musu gaba ɗaya addini ce mutuwa ta gaba ɗaya addini ce na san Allah ne zai kashe ni kuma zai tayar da ni wanda ya mutu da irin wannan imani zai shiga aljanna Allah ya ce ka gaya musu haka kuma ka gaya musu da irin wannan aka umarce ni annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ina ga kai Ya ce kuma wa ana awwalul muslimin ni ne farkon masu ainihin musulunta ni ne farkon masu mika wuya ba zan yi sako-sako da abin da Allah ya kira ni a kai ba saboda haka musulmi su yi aure su haihu su yi yawa wannan ibada ce musulmi su yi aure su yi yawa su haihu wannan ibada ce addini ne ra'ayi sunna ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam don shi yace ayi haka an gane ko saboda haka wanda ba wannan ba ya yi shirme ah, Allah na tuba waɗannan mutane saboda lalacewa wanda Allah wani daga cikinsu wallahi ba zai sati biyu ba zai mutu don Allah ina amfanin aikin da aka yi mishi na jin daɗin duniya ya amfana wallahi bai amfana ba ya yi asara ya taɓe Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini fa a'budu ma na min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa 'alayhim yawm al-qiyamah ala dhalika al-khusran al-mubin Allah ya ce ka gaya musu addini Allah ne ka ce in ka wuya in tsarkake Allah shi kare abinda Allah ya ce in abinda Allah ya ce in bari in bari ya ce ku wanda ba wannan ba arna ku bauta abinda kuka ga dama amma ka gaya musu wanda suke tababbu wanda suka yi asara su ne wanda suka halakar da kawunansu suka halakar da iyalansu ba a nan duniya ba ranar tashi alkiyama ranar da nadama ba za ta yi musu amfani ba Allah ya ce ka gaya musu irin wannan asara ita ce babbar asara ita ce babbar tafewa wanda mutum zai tashi a lahira ba shi da wani rabo na ainihin aljanna wanda zai tashi dan wuta Allah ya tsare mu saboda haka mu yaƙi waɗannan mutane da harsunan mu da duk iya abin da za mu iya don wannan abu kare ya tabbata musamman a mu musamman a jikinmu mu musulmi har na wanda suka yi da wannan shikenan da yan uwansu wanda suka yi da wannan shikenan wanda suka bi hanyar su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane wallahi yana cikin su Allah ya raba mu da zama cikin arna Allah ya raba mu da zama a tababbu Allah ya sanya ainihin iya wahala mu a nan duniya Allah ya sa kalmar da za mu cika da ita la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة